Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci goma sha da ashirin da gajeren zango. Michael Kudison. To masauraro barkamu ta sake saduwa a cikin shirma na hantsi ga kanun labaran duniya. Za mu ci cewa gwamnatin Najeriya ta haramta amfani da manyan motocin dakon mai mai ɗaukar lita dubu sittin. somaliya ta ce dakarunta sun dakile wani harin da mayakan kungiyar al-shabab suka kai mata yadda suka kashe akalla 'yan ta'adda talatin, a yayin da donald trump ya kama aiki a karo na biyu a matsayin shugaban amurka zami takaitaccen nazari akan manyan matakan da ya ɗauka waɗanda suka girgiza al'amuran duniya to ga labaran daki-daki gwamnatin najeriya ta haramta wa manyan tankokin dakon mai masu ɗaukar lita dubu sittin bin hanyoyin ƙasar daga ranar 1 ga watan maris na wannan shekara ta 2025 saboda magance matsalolin haɗarurruka da ke haddasa asarar rayuka da tarin dukiyoyi alhaji muhammad tanko shugaba ne na ƙungiyar matuka tankoki ta nata rashin jihar filato ya ce ƙungiyar na goyon bayan duk wasu matakai da za su rage faruwar haɗura a najeriya yi daidai saboda mu ma gaskiya transporter namu muna gaya musu abin gaskiya bai dace ba ko da yake ko da ya dace mutum zai dubi hanya abin da yasa sa kaga akwai abin da yake faruwa wanda wato ita tankar wato muna samu ne daga odan da ake yi yanzu wani he ba da oda wanda har yana 1000 litres to amma yanzu gaskiya national president ya yi magana a kan gaskiya fi sabilillahi ba mu da hanya kuma hatsarurruka ya yi yawa muka duba ya kamata a duba yanzu misali direban da yake tuka 45,000 litar in ka ɗauki mota ka bashi na 50,000 ya zama kamar ɗan koyo tafiyan zai zama daban to gaskiya national president ya ma yi avoiding yanzu daga ƙarshen wannan wata na biyu zuwa watan uku watan hudu insha Allah kamar daga NNPC za a dakata da ɗaukan 60,000 a 50 65 70 dan muna da shi har 80 har 90 ma gaskiya muna da shi amma yanzu gaskiya national president ya hana ya ce za a dakatar ya ki kirawo duka wannan namu da ke kamar Port Harcourt, Calabar, Warri, Lagos duk an gaya ma mutanen mu da suke wurin gaskiya a dakatar da lodin 60,000 Alhaji Muhammad Tanko kenan na kungiyar matuka eh, tanka mai. tsohon shugaban najeriya janar ibrahim baban gida ya nemi afuwar 'yan kasar a game da matakin da ya dauka na soke zaben ranar 12 ga watan yuni shekarar 1993 wanda aka yi tafakin cewa marigayi mashut kashin mawa biyo abiola ya lashe sama da shekaru 30 bayan faruwar lamarin Baban gida ya nemi gafarar ni yayin bikin kaddamar da littafin da ya rubuta kan tarihin rayuwarsa wanda aka yi jiya a Abuja. Amurka ta musanta zargin da ke bayyana ta a matsayin mai ɗaukar nauyin ayyukan ta'addancin ƙungiyar Boko Haram a Najeriya. Ƙungiyarta ta shafe tsawon shekaru tana eh, kaddamar da jerin hare-hare tare da kashe dubban ɗaruruwan mutane da suka kunshi fararen hula da ɗimbin jami'an tsaro baya ga ta gayyara miliyoyin jama'a a ƙasar ta yammacin nahiyar Afirka. a jiya alhamis a hukumance faransa ta kawo ƙarshen zaman dakarunta a sansanin abidjan na ƙasar cote d'ivoire bikin ya sami halittar ministan tsaron faransa sebastian lekonu abdullahi isa ya haɗa mana rahoto a kai a jiya alhamis wannan sansani na port buwe da ke a matsayin wani sansani na musamman dab da filin tashi da saukar jiragen sama na birnin abidjan a hukumance faransa ta mayar wa hukumar sojin kasar ta cote d'ivoire da wannan sansani kawo ƙarshen kasancewar dakarun faransa bayan share kusan shekaru arba'in da bakwai sojojin faransa kusan dubu ɗaya ne aka girki a wannan sansani babu batun ganin sojojin na faransa sun fice da karfin tsiya kamar yadda aka wayi gari a kasashe kamar burkina faso mali da niger rundunonin kasashen biyu na kokarin nuna jituwa da ganewa juna a wannan hulɗa kamar yadda ministan tsaron ƙasar cote d'ivoire tene brahima watara ya sanar wannan mataki na nuna ta yadda ake da kyakkyawar hulɗa tsakanin mu biyu ministan tsaron faransa sebastien lecornu da takwaransa na cote d'ivoire tene brahima watara na nuna cewa lokaci ya yi na cimma takamaiman sauyi a wannan hulɗa tsakanin ƙasashen biyu Duniya na sauyawa cikin gaggawa. A haka kuma ya dace a samu sauyi a fannin tsaro, wanda kuma ya dace a cimma sauyi a wannan hulɗa tsakaninmu da kuma mayar da hankali a fannin da ya jibanci ci gaba da ya zo daidai da wannan zamani. A wannan lokaci da ake fuskantar barazana ta fuska tsaro, zan dawo a kai domin nan gaba hulɗar ba za ta yi dogaro da abin da ya faru a baya ba. wannan mataki na dawo da sansanin ga dakarun kasar cote d'ivoire an sanar da shi ne tun a ranar 31 ga watan disamba na shekarar da ta shuɗe daga shugaba alassane draman watara sai dai dakarun na faransa ba za su janyewa ga baki ɗaya ba da ƙasar ta cote d'ivoire za su kasance a ɓoye za a barin wasu sojojin faransa kusan 100 da za su dinga dafawa a fannin bayanan sirri da kuma bayar da horo a yaƙi da ta'addanci. to gaida abdullahi isa kamfanin haƙar zinari na ƙasar kanada wato barrick gold ya cin wata sabuwar yarjejeniya da gwamnatin mali lamarin da ake ganin zai kawo ƙarshen takaddamar da aka shafa kusan shekaru biyu ana yi kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito a cikin yarjejeniyar kamfanin zai biya mali dala miliyan 438 don ta saki ma'aikatanta da take tsare da su da kuma gwalagwalanta da ta kwace kana da bata damar ci gaba da haƙar zinari a yakar lolo gonkoto ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na arafai sojojin somaliya tare da taimakon mayakan sa kai sun samu nasarar dakil jerin hare-haren mayakan al tare da kashe sama da 130 daga cikinsu kabir muhammad dan bauchi na dauke da gaban labarin kafin nasarar da sojojin somaliya suka samu sai da mayakan al-shabab suka kai hare-hare a jiya alhamis kan wasu ƙauyuka hudu a tsakiyar yankin shabele amma jim kaɗan bayan ƙaddamar da mummunan nufin nasu sai suka fuskanci turjiya daga dakarun ƙasar waɗanda suka sami nasarar kame biyu daga cikinsu a yayin da wani sabon gumuzu ya ɓarke a cewar mai magana da yawun ma'aikatar tsaron ƙasar bayan ɗaukar lokaci ana ɗauki ba daɗi ne dakarun tare da taimakon wasu mayakan sa kai suka samu nasara halaka mayakan na alshabab sama da 130 babu dai cikakken bayani akan adadin dakarun gwamnati ko na mayakan sa kai da suka rasa rayukansu a gumurzun sai da wasu shaidun gani da ido sun tabbatar da ganin gawarwakin mutane da dama cikinsu har da na sojoji guda bakwai tun bayan kaddamar da hare-hare a shekarar 2007 alshabab ta jima tana yunkurin kifar da gwamnatin Somalia don kafa nata gwamnatin ta shari'a kamar yadda suke ikirari. ministocin kasashen wajen kungiyar g20 na taro a afirka ta kudu inda suke tattaunawa akan yakin ukraine da kuma kai ruwa rana da ake tsakanin akasarinsu da amurka kan kasuwanci kafin wannan taron kasashen g20 waɗanda ke rike da kusan kashi 85 na karfin tattalin arzikin duniya tare da mamaye eh, kaso uku bisa hudu na cinikayya a faɗin duniya ba su fiya jituwa 100 bisa 100 ba to sai dai Eh, wata matsalar rabuwar kansu ta ƙara bayyana ne tun bayan da rasha ta mamaye ukraine a kwanaki talatin kenan da karɓar ragamar shugabancin amurka karo na biyu da shugaba donald trump ya yi kuma kan tun daga wannan lokaci da ya shiga ofishinsa ya fara aiwatar da wasu matakai da ya yi alkawarin ɗauka a lokacin yakin neman zabensa shamsiya haruna ta tana da ƙarin bayani a kai korar bakin haure tsaurar matakan haraji batun masu fafatakar auren jinsi su ne suka fi ɗaukar hankali a cikin matakan da shugaban ya ɗauka an gano dai yadda aka rika ɗibar bakin haure da ke zaune a amurka ba bisa ka'ida ba ana ta sakeyarsu zuwa kasashensu na asali inda a halin yanzu 'yanci rana sama da 8,768 aka cafke batun tsaurar haraji shine dai ya fi ɗaukar hankali musamman yadda ya sanya wa kasashe irin su china da mexico da kuma canada kaso mai yawa baya ga wannan burjin da shugaban na amurka ya yi na cewa ya kamata a kwashe al'ummar yankin gaza tare da sauya musu matsuguni zuwa kasashen jordan da masar da sunan zai sake gina yankin abin da ya haifar da tufin alatsi ne daga kasashe musamman na yankin gabas ta tsakiya ba iya nan shugaban ya tsaya ba domin kuwa ya cire kasar daga yarjejeniyar yanayi ta paris da cire ta a cikin hukumar lafiya ta duniya who inda ya dakatar da usaid daga bayar da aikin tallafi da kasarsa ke yi abinda ake ganin zai haifar da illa mai munin gaske ga kasashe masu tasowa har yanzu dai a amurka shugaba donald trump ya bayyana kamfanin dillancin labarai na ap a matsayin mai yaƙi da dayar da kayar kayar baya ga mahukunta a caccakar baya bayan nan da yake yi kan sunan da yake so kafafen yan labarai su kira yankin nan na tekun gulf of mexico a cikin watan sa na farko da kama aiki trump ya sauya sunan wannan yankin zuwa yankin gulf of america labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. to lokaci ya sa sake yi don labarin wasanni ga nasiru sani barka da zuwa barka da aiki to zan fara ne da wannan wato bangaren az alkamar dinan da ta yi waje da galatasari daga gasar europa conference league da yawan kwallaye shida da uku a wasan da aka buga a daren jiya an tashi canja rasbi da biyu a wasan farko az alkamar ce ta samu nasara da ci hudu da daya mm. kuma az alkamar din ta samu zuwa zagaye na gaba sannan as roma ta samu zarcewa zuwa gurbi na gaba inda ta yi waje da fc porto da kwallaye hudu da uku a jimilce a wasan jiya as roma ta zira kwallaye uku ne yayin da porto ta zira biyu a ragatta kuma bodo glimt ta gwabza da fc 20 inda aka share mintuna har 120 ana fafatawa hajji ah, wasa ya yi wasa lokaci kenan to amma bodo glim ta samu nasara inda ta zira kwallo wato kwallaye biyar yayin da fc20 ke da biyu a jimilta dai bodo glim ta na da kwallo shida kenan ita kuma abokiyar karawar tata ta kare da hudu a ragar sannan kocin manchester city pep guardiola ya ce shi fa zama daram dam a kungiyarsa bayan da zai je duk da duka ko kuma dakansa kwarar lagos da aka ma <laughs> tawagarsa kwarai da gaske mm. wannan duk da rashin nasarar da kungiyar ta samu na rashin tabuka abin a zo a gani a gasar champions league din na mm. wannan kakar wasanni inda real madrid ta fitar da kungiyar ana raɗe raɗin cewa ko rashin nasarar da kungiyar ta yi a wannan gasar zai sa kungiyar ta sallame shi amma a tattaunawar da ya yi da kamfanin yada labarai na movistar ya mm. tabbatar da cewa ba zai raba gari da manchester city ba saboda akwai kyakkyawar fahimta tsakaninsa da hukumomin kungiyar ya kara da cewa zai dage wato zai dage wajen tabbatar da cewa kungiyar ta dawo kan ganiyarta a kakar wasa mai zuwa duba da cefanen 'yan wasan da suka yi a watan janairun wannan shekara inda kungiyar ta ware zunzurutun kuɗi da ya kai fam miliyan 200 sai dai akwai tabbacin cewa kungiyar za ta ce fanar da tsaffin 'yan wasanta irin su kevin de bruyne bernardo silva kai walker john stones jack grealish da mai tsaron raga Edison eh, na wannan kungiyar to kaga shi a takaice dai shi pep guardiola ya ji daɗin zama a wannan kungiyar. ya ji daɗin zama kuma hakan ya nuna cewa akwai matsaloli watan batun cefanar da waɗannan 'yan wasa nata uh, su jack grealish su kevin de bruyne su ne 'yan wasan da ainihin uh, suke taimakawa wannan tawaga ta manchester city inda take rawar gaban hantsi wato yanzu dai eh, sauran kungiyoyi a uh, ingila da ma nahiyar turai sun mm. hana wannan tawaga ta manchester city rawar gaban hantsi rawar gaban hantsi eh, hantsin ya fito allah gumi <laughs> to kaga ya ji jiki saboda irin waɗannan matsaloli da ake samu to ko a wannan wasa ta manchester city da real madrid mm. to ya nuna kararar cewa wannan tawaga ba ta da karsashi kamar yadda take a saboda irin matsalolin da ake samu saboda yawan damammaki da ta samu kuma ta zubar da su kuma gaza samar da damammaki kamar mm. kamar a ne da muke magana kake cewa wani da yake cewa su fa da kyar aka sha su bakwai <laughs> eh, eh eh to su ba kaga wannan da kyar aka aka da kyar aka ci su ukun kenan a wannan wasa to dai ya nuna cewar akwai matsala a wannan tabaga to zai soye yan wasa domin a samu a ci gaba da eh, kwarai da gaske eh, watan ko a dawo gaban hatsin kenan a mm, fara shashewa ina mm, mun gode kwarai da gaske na isso sim. Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo Facebook, TikTok da Instagram da kuma WhatsApp. A Najeriya za ku ji yadda tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasi Babangida IBB bayan share shekaru talatin ya fito tare da yin nadamar soke zaben shekarar 1993. A Nijar bayan kammala taron ƙasa da ƙasa daga cikin abubuwan da aka tattauna a kai sun haɗa da rage jam'iyyun Siasa. akwai labarin yadda Faransa ta miƙa wa Ivory Coast sansanin sojinta na ƙarshe sai kuma rahoton wasu daga cikin ƙudurorin da shugaba Trump ya aiwatar cikin wata ɗaya da kama aiki. Bugu da ƙari za a samu bidiyon fashewar Pi. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Radio France International RFI don samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya. Ku bibiyi RFI Hausa ku more. To a cigaba da bibiyar arafai Hausa domin samun sahihan labarai da kuma bidiyo-bidiyo daban-daban masu kayatarwa. Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci to a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki. da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayinku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp sai mun ji daga gare ku. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Mai sauraro mu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai leƙa gasar La Liga ƙasar Spaniya ne don duba salon alƙalanci a wannan gasa ta bana. gasar La Liga na ɗaya daga cikin manyan lig-lig biyar da aka fice da su a nahiyar Turai, la'akari da irin zaratan ƙungiyoyi da 'yan wasa da kuma masu horarsu wanda ke fafatawa a cikin ta tsawon lokaci. Sai dai a bana, salon alƙalanci a gasar na ɗaukar hankali, musamman yadda alƙalai ke ba da katin gargaɗi da kuma na kora